idan muka dawo hada-hada da 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa a yayin da ake dab da bude saye da sayarwa na 'yan wasan kwallon kafa a watan janairu na shekara 2017 mai zuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta ware zunzurutun kudi har euro miliyan 100 domin sayan dan wasan gaban na kasar gabon mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund mai suna emirates abamian ita ma manchester city ta saka fan miliyan saba'in domin zawarcin dan wasan gaba na atlantico madrid mai suna antonio griezmann shi ko michael obi na chelsea ya fara tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta inter milan domin yiwuwar komawarsa kungiyar da taka da a tsakiyar kakan wasan bana kungiyar kwallon kafa ta Wazbom ta tabbatar da tafiyar dan wasanta mai suna julius Vazela Dragula zuwa kungiyar kwallon kafa ta PSG ana sa ran ɗan wasan zai rasa hannu a kungiyar na tsawon shekara hudu a watan janairu mai zuwa inda ita ko kungiyar PSG za ta biya fam miliyan 35 domin sayan dan wasan a watan janairu mai zuwa ita shi kuwa kocin liverpool Georgian Klos, ya nuna rashin jin daɗinsa ne na rashin zuwa dan wasan kungiyarsa ta Liverpool inda a kwanan baya liverpool din take zawarcin dragzala da ya dawo kungiyar da taka leda huta lafiya